وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب وضع الماء عند الخلاء أولا لتافينا مختصر صحيح البخاري دمك كرنتاوا نسونا التجريد الصريح زام تاشي يو درسينا أشرين دبيو إن مالك يتوى باب وضع الماء عند الخلاء باب من ديك بيان واتو أجي روا أبن تاكي قواندا زي بيا بكاتا وضع الماء عند الخلاء muna gabatar da darasi a wannan masallaci na usama ibn zaid a nan unguwar taludu a birnin kano malai ce babu wad'u alma'i inda alkhala an ibn abbas radiyallahu anhuma a hadisi daga abdullah ibn abbas Allah ya kara musu yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama dakhala alkhala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya shiga alkhala wato ban daki dan biyan bukata qala sai yace shi ibn abbas kenan fa wada'tu lahu sai na aje masa ruwa wanda zai yi tsarki zai kama ruwa fakala sai sai yace man wada'a haza wa ya aje wannan ruwan fa bira aka shi labari cewa Abdullahi da Abbas ne fakala sai manzo Allah ya masa addu'a yace Allahumma faqihu fi din ya Allah ka fahimtar da shi addini wani hadisi na Abdullahi da Abbas kamar da mu gani malam ya kawo shi inda ya masa take da wad'u al-ma'in dal khala aje ruwa wajen wato mutum ya je biyan bukata abdullahi abbas allah ya kara musu yadda ya kai wa manzan allah ruwa salama saboda in ya shiga ban daki ko ya je biya bukata ya amfani da wannan ruwa malamin suke ta wannan hadisi yana bayani akan cewa ya halatta a yi tsarki da ruwa ya halatta a yi tsarki da ruwa shine alistin ja domin ya ajiye masa ruwan ne don ya yi tsarki da shi wannan kamar yadda makaranta a darasi da gabata matsala mai ce wannan game da yin tsarki da ruwa cewa larabawa al'adarsu su suna mazaji suna tsarki ne da da hoge saboda haka suna cewa in nisa ma'ana tsarki na mata har ma wasu sukan yi inkari in suka ga namiji zai yi tsarki da ruwa to wannan hadisi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana yin tsarki da da ruwa kenan yin tsarki da ruwa a cikin addinin musulunci abu ne wanda yake da asali an gane ko kamar yadda za mu karanta nan gaba babu laifi idan bukata ta kama a yi tsarki da hoge ma'ana istijmar kuma wannan hadisi ya nuna manzo Allah salama ya yi tsarki da ruwa ya zo a cikin imam bukhari ya yi babi da yake ta bab alistinja bilma ya yi babin da yi magana game da yin tsarki da da ruwa kamar yadda za mu gani nan gaba sannan akwai hadisi daga a cikin littafin sahih ibn hibban daga Aisha Allah kara mata yadda ta ce ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kharaja min gha'itin qad illa masama'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa dan biyan bukata ba face sai ya taba ruwa illa masa ma'an sai ya taba ruwa ma'ana sai ya yi tsarki da ruwa a jami'a na Tirmidhi an rawaito hadisi daga nana insha Allah ya kara mata yadda mun faɗe shi a darasi da gabata wacce take gaya wa mata cewa murna azwajakunna an ya tasiru isar al-ga'is wal ita take gaya mata tace gaya wa mazajen ku in sun yi uh, ba haya ko bawali? ta rika tsarki da ruwa sai tace ce innahu sallallahu alaihi wa sallama domin shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama haka yake yi wani yake nuna kenan a uh, uh, tsarki da ruwa shine abin da shari'ar musulunci ta ƙarfafa shi yasa ma wasu malamai suke cewa fihi rijal mihibuna an yatatahharu da Allah yake ambato a cikin alkur'ani ana magana ne game da mutanen ba wadda suke suke in sun yi tsarki da hoge kuma za su bayan su da ruwa aka ce shi yasa wannan aya su take nuni a zuwa ga waɗancan mutane sannan a cikin sahih ibn hibban dai a rawaito hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu thumma istanja min manzo Allah ya biya bukata sai yi tsarki daga wata wato tawur shine wani akushi na ruwa ko kuma wani abin mazubi na ruwa wani hadisi ya nuna kenan yin tsarki da ruwa yana da asali bal shari'a ta nuna aikin manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna muhimmancin yin tsarki da ruwa sai dai zamu karanta a babuka na gaba in mutum bai samu ruwa ba da hoge babu lifi shari'a ta tabbatar da wannan ma sannan wannan hadisi ga Abdullahi ibn Abbas ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ruwa har ma manzo Allah ya yi masa addu'a babu laifi kenan yaro karni ya yi hidima ga ainihin wato babban mutum ya kai masa ruwa eh, don wanka ko eh, alwala ya masa ruwa ko kuma ya kai masa banɗaki don wato yin tsarki duk wannan babu laifi ga abdullahi na abbas ya kai wa manzan allah sallallahu ruwa sannan kuma wanda ya maka ihsani hadisin ya nuna yana da kyau kai masa me kai masa addu'a wanda ya maka abin kwarai ya maka wani al'amari ya maka wani alkhairi ka yi masa addu'a kaga ai da manzon Allah ya tambaya wa ika yi wannan ruwan sai aka ce ai Abdullahi na Abbas ne sai ya ce Allahumma faqihu fi din sai masa addu'a kuma addu'a ta dace da mahallin malamai suna cewa abin da yayi kaga ai ba tashi akai ba ma amma yana da basira ne yaro ne karami amma a lokacin amma yayi ne ya fahimci eh, bukatuwar cewa akai wa mutum ruwa ba sai mutum ya shiga ban ɗaki ya ce a kama ruwa daga baya ko kuma ita nema ba gashi ya sauƙaƙe ya kawo ya ajiye ruwa wannan yake nuna yana da basira sai manzo Allah ya masa addini ya masa addu'a da fahimtar addini dan abin da yayi ya dace da hakan sai yace Allahumma faqihu fi ddin ya Allah ka sanar da shi addini alfiqhu fi dini ana nufin sanin addini baki daya ba ana nufin fiqhu na furu'a wadda misali na fiqhu da aka sani a ce shi wani yanki ne na ilimin shari'a yana nufin duk addini sai manzo Allah ya masa wannan addu'a kuma Abdullahi ibn Abbas duk mun san matsayinsa yana cikin malamai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi ya dace da wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi da ya masa addu'ar fiqhu fi din al-fiqhu fi din ma'ana fahimtar addini kai ma an wani maka aikin alkhairi sai kai masa addu'a bab la tustaqbalu al-qibla bi bawlin wala ghaib babin da yake cewa kada a fuskanci al-qibla wajen bawali ko kuma ba haya an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu kala daga abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace idza ata ahadukumul gha'ita idan ɗayan ku yazo biyan bukata idza ata ahadukumul gha'ita fala yastaqbilu al-qiblata wa yuwalliha dhahrahu kada ya fuskanci al-qibla kuma kada i juya mata bayansa sai yace sharriku aw gharribu ku fuskanci sharq shine wato mahudar rana a ribu ko kuma inda take faduwa wani hadisi na abu ayyub al-ansari yana magana game da cikin laduba na biyan bukata adabu qada ilhaja haja daga cikin laduba na biyan bukata shine idan mutum ya je biyan bukata manzon Allah yake fala yastaqbil al-qiblata wala yuwalliha zahrahu kada ya fuskanci al kuma kada ya juya wa al baya a yayin biyan bukata wani hadisi kenan yana nuni zuwa ga cewa an hana mutumin da zai biya bukata ya fuskanci alƙibla ko iba alƙibla baya sai aka ce eh, eh, juya ɗaya sashen ko au garribu malamai suka ce saboda alƙibla kudu ce a madina an gane ko saboda haka aka sun sun da alƙibla kudu ne da dami kudu da arewa ka gani ba za ka kalli kudu ba sannan ba za ka juya arewa baya ba sai aka ce ka juya ka kalli sharq ko kuma garb shine gabas ko kuma yamma to gabas da yamma shine inda ba alqibla ba a kenan wannan sharq ko garbu yana nufin duk inda kake dai magana ake akan me alqibla ita ce ba za ka fuskanta ba domin mu anan alqibla mai na ce gabas ce kaga kenan sai a ce jannibu au shammilu haka za ce eh ku kalli abin nan kenan kudu ko arewa tunda shine akasin gabas da da yamma kenan wannan hadisi ya nuna cewa an yi hani game da fuskantar alƙibla ko ba ta baya a wajen biyan bukata wannan hani to na hani ne na haramci ko kuma na karaha ma'ana karhanci ne cewa ba a so ko kuma a haramun nema wanda iya eh yi laifi an saba malamai sun tattauna akan wannan jamhurin malamai mafi yawa sun tafi akan cewa hanin na haramci ne in mutum ya yi da gangan ya yi laifi kuma za a rubuta masa zunubi saboda haka wannan shine ra'ayin mazabin abu hanifa da imamu ahmad da kuma wasu malamai kamar shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahma da almajaninsa ibn alqayyim da babban malamin malikiya ibn al-arabi al-maliki al-andalusi da ibn hazm jagora a mazhabar zahiriya da malamai na baya-baya su imamu shaukani da mubarak furi wanda ya sharhin uh, jami'a na tirmizi ya sunan littafin mama sare sharhin mubarak furi na jami'a tirmizi ka manta ai ka sani da malam turo masa sharhin mubarak furi na jami'a tirmizi to shi ma ya manta wannan malam to ina ga ba zan tambayi kowa ba sai dai in akwai wanda zai gaya min sai ya faɗa sharhin littafin tirmizi jami'a na imamu tirmizi wanda imam albar kafuri ya yi abin nan ya sharhi ba wanda zai faɗa to lalle ku akwai mantuwar ta yawa kwarai da gaske mantuwar ta yawa amma littafi mashhuri gashi nan ba shine tufatul hawazi ba ko ba shi bane tufatul hawazi ko sharhin jami'a na imam at-tirmidhi ya ake mantawa ne me yasa dan Allah eh malam baka faɗa ba kai malam ban ganka ba ma manta kai to tufatul ahwazi baka san littafin jami'a shanin sami tirmidhi ba na'am manta kai Allah sarki to to ala kulli hal malaman da sun yi bayani a cikin su akan cewa wannan hani da aka yi na cewa kada mutum in fuskanci alƙibla ko ibata baya hani ne na haramci wannan shine ra'ayinsu sannan akwai wani kauli kauli hudu ake da shi a wannan matsala din cewa ko dai hani ne mutlakan ko kuma a jawazi ne cewa babu laifi tunda akwai wani hadisi da za a kawo a ce babu laifi an hana ne saboda karaha wasu kuma suka ce a za a iya ba da baya wasu suka ce in a gidaje ne in a cikin ban ɗakin ginanne ne ya sha banban da in a waje ne a fili haka aka yi sabani amma dai ra'ayi na farko da na ambata cewa sun tafi kan eh, haramci ne sun ce a ko ina ne mutlak a tahrim ne ko a cikin gida ko a daji a wajen gari duk haramun ne a fuskanci alƙibla ko a bata baya sai dai a juya ɗaya sashen sai dai a juya ɗaya sashen imamu malik da imamu shafi'i da wasu malamai suna ganin cewa kamar da shi ma imamu bukhari haka tarjamarsa ta nuna ma'ana taken babi da yayi cewa an hana fuskantar alƙibla ne ko ba ta baya a wajen gari in an fita waje amma idan a cikin gida ne a ban ɗaki ginan ne suka ce babu laifi ana iya fuskantar alƙibla ko a bata baya kuma riwaya ce daga imamu ahmad imamu san'ani mai subulus salam shi ma ra'ayinsa kenan cewa idan a cikin ɗaki ne ma'ana inda aka gina ban ɗaki ka iya fuskantar ko ina. hujjar waɗannan na biyu da suka ce in a ban ɗaki ne shine hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda wanda yake cewa na hau kan ɗakin hafsa yadda kenan radiyallahu anha matar manzo allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin yace fa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil sham mustadbir al-ka'ba naga manzo allah yana biyan bukatarsa ya juya wa ya fuskanci kasar sham ya juya al-qibla baya wa fi riwaya mustaqbilan baitul maqdis wannan sai suka ce wannan hadisi ya nuna ga wani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi shi ya fuskanci ya ba wa alƙibla baya ya fuskanci shi suka ce wannan ne dalili ya nuna kenan babu laifi in a cikin gini ne a gida mutum ya iya fuskantar alƙibla kawai ba ta baya in a ginan nan waje ne sai dai wannan magana ta su su waɗancan malamai na farko sun musu raddin cewa a'a akwai bambanci malamai suna bambanta tsakanin magana da aiki kuma ana tibita alƙaulu muqaddamun alaye alal abin abinda ifa faɗa shi ake gabatarwa akan sabanin aikinsa dan me saboda aikinsa zai iya zamowa ko dai ya zanto <coughs> khususiya ne ya shafe shi ne kadai bai shafi ragowar mutane ba an gane ko amma ragowar mutane ya riga ya gaya musu hukunci na shari'a saboda haka in ya faɗi magana to ba za ka kalli aikinsa ba abin da ya umarni da shi shi za a duba shi za a duba ah, su suka ce wannan hadisi na abdullahi dan umar yana nuna kamar manzan allah Salama, ah, ya nuna babu laifi a cikin gini a iya fuskantar ƙibla ko kuma a bata baya sai suka ce a a zai iya yiwuwa wannan hadisin kafin a hanan ne ya gano kafin a yi hani a faɗi hanin ne ko kuma ya keɓanci manzan Allah ne khususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai masu alqaulul awwal din suka ci gaba da kawo hujja suka ce farko dai banda waɗannan dalilai guda biyu na cewa ganin Abdullahi da Umar ga ma'aikin Allah ina biyan bukata ya fuskanci Sham ya ba alqibla baya baya nuni zuwa ga wato cewa hakan ya halatta jawaz na yin hakan saboda me suka ce in ma dai ya gano ne kafin wannan a umarni din ko kafin wannan hani din ko kuma ya keɓanci manzon Allah ne salama amma ragowar mutane kada wani in a a ko ibata ba sannan kuma hadisin abu ayyub al-ansari da makaranta mutlaq ne bai abin nan ba bai keɓance cikin gini ko a wajen gari ba a fili an gane ko cewa inda mutum zai biya bukata ya bawali ko ba haya kada ya fuskanci alƙibla kuma kada ya ba ta baya saboda haka hadisin ya faɗa sannan abu ayyub ansari a can hadisin dai a gaba yana cewa sai muka zo ƙasar sham fakadimna shama fawajadna marahida kad buniyat nahwa al-qibla muka je sham sai muka ga duk eh, bandakansu suna kallon al sai ce fanan harifu anha wa nastaghfirullah in za mu biya bukata in mun shiga bandakan sai mu karkace mu iya abin da za mu iya sannan kuma in fito mu nemi gafara Allah bisa abin da muka kasa me ya nuna kenan me fahimtar shi wanda ya rawaito hadisin me fahimtar sa cewa kowa ina ne ma ba za a fuskanci aljibla ba wajen biyan bukata sannan ba za a juya mata baya ba kaga fahimtar sa kenan saboda haka kaga yayi bayanin iya abin da ya fahimta saboda haka ga kuma aikinsa ma haka ya nuna an gane ko kuma nan eh, hukunci salmanul farisi da abu huraira da wasu sahabbai sun rawaito shi cewa kada a fuskanci alƙibla kada a juya mata baya ba inda aka yi togaciya cewa banda waje kaza sannan aka ce to ai haramcin asali an yi ne saboda girma alƙibla to ko a cikin gini ne a banɗaki ko a waje dai ai alƙibla ya kamata a ne ya munasib ne a girmama alƙibla ko a waje ne ko a cikin gida ne yana da kyau a kauce din saboda in ya hikimar ita ce girmama alƙibla to bai kamata a abin nan ba a fuskanci alƙibla ba ko a cikin gida ne ko a waje ne imam shaukani yace al-insaf yace al bilmani bil abin da ya kamata a duba shine cewa wannan hadisi yana hana abin nan fuskantar alƙibla ne mutlaqan ko ba ta baya wal jazmu bit kuma ya karfafa cewa wannan haramcin yana da karfi hatta yantahida dalilun yuslihu yasluhu lin-nasakh aw at-takhsis yace sai in an samu wani dalili wanda ko dai goge wannan hukuncin a ce an goge shi an ɗage hukuncin ko kuma a ce a yi taksis cewa banda waje kaza ko kuma ya ce hadisin ya ci karo da hadisi kaza babu shi sai ce walam naqif ala shay'in min zalim mu ba mu ga wannan ba idan ji imam a shaukan saboda haka hadisin yana nan a matsayinsa na hani mutlakan to idan ya gagara fa banda kai irin inda ka ga banda ake ce ga an yi yana fuskanta alƙibla shi koya za ka yi sai ka yi abin da abu ayyuba al-ansari ya ko sai ka iyayenka wajen kaucewa gwargwadon yadda za ka iya kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma dai hanin shine yafi wato karfi cewa kada a fuskanci alƙibla sai dai in ba makawa in a waje ne dama a fili daji wannan ba ka da magana dama yanzu magana da ake a cikin gida ne inda aka gina ban ɗaki nan matsalar take kuma kullum kana shiga ban ɗakin so adadi ko ba haka ba to sai ka kula da wannan bab man tabarraza ala labinataini shine hadisin Abdullahi dan Umar da muka faɗa babin da yake bayanin mutumin da ya biya bukata alhali ya wato zauna akan tubali guda biyu ya ɗora kafafunsa akan tubali guda biyu an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi bin umar Allah ya kara musu yadda kale yake cewa inna nasan na ji wasu mutane suna cewa ka qa'adta ala hajati in ka je biyan bukata fala tastaqbil alqiblata wala baital maqdis kada ka kalli alqibla kada kuma juya wa kar ka kalli baitul maqdis shine sham kenan sai yace laqad raqitu yawman ala zahri baitin lana wata rana na hau kan rufin ɗakin mu fara'aitu rasulullah sallallahu alaihi ala labinataini sai na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya zauna akan mana ya tsuguna kafafun suna kan labinataini tubali guda biyu mustaqbil baitul maqdis yana fuskantar baita al-maqdis to wannan hadisi shine togace da waɗancan suka kawo wannan suka ce a iya yi ami a iya fuskantar alƙibla ko a bata baya idan a cikin nan waje ne ban ɗakin wannan ne a hadisin da suka kawo kuma farkon hadisin yana nuna me yace inna na san ya kolona me ra'ayin abdullahi da umar ra'ayin a gashi ya ce inna na san ya kolona na ji wasu mutane suna cewa kada a yi kaza ni ko na ga kaza me yake nufi kenan ra'ayinsa yake cewa in a gida ne a iya yi shine ra'ayin abdullahi da umar gashi ya faɗa ya ji wasu mutane suna hanawa ita to aini na gani na gama aikin Allah ya fuskanci baitul maqdis yana biyan bukata saboda haka shi ra'ayinsa shine in a buniyan ne in a gida ne babu laifi amma in a waje ne a abin nan a daji a wajen gari to a iya wannan ne ba za a fuskanci alƙibla ko kuma a bata baya ba to amma yace na hau kan gidanmu raqitu ala baitin lana irtaqaitu yawman ala baitin lana kuma gashi ɗakin na na hafsa ya hau domin ai gidan annabi ne sallallahu alaihi ya aka yi ta gidan su na a saboda gidan yarsa ce ba gidan su bane <laughs> eh ai ana faɗa a ce gidan su ne ko ba haka ba ko da ko in a gidan yana zuwa har yana yawan zuwa gidan sai ce gidan mu ne eh, to da ya hau kan ɗakin yasta ne na na hafsa kuma hawar da yi bai ce maka ya hau don wani dalili ba kawai dai ce ya hau ne saboda ɗabi'a ta yaro kawai ya ji ya hau ne don wani wata bukatar kuma sai ya ne ya yi musadafa cewa ya gano cewa manzan Allah ta asalama yana biyan bukata ba ya hau ba ne don ya gano a ya hau ne kuma sai ya yi aka ce karo cewa kuma ga lokacin manzan Allah yana biyan bukata sai ya ce faraitu ala ne ma'ana an yi yadda mutum zai taka kafa masa guda biyu akan tubali to wani hadisin kamar yadda na faɗa shi ne ra'ayin waɗancan malamai na cewa yan a cikin gida ne za a iya fuskantar sham ko a ba alƙibla baya amma an musu raddi ko da cewa me aka faɗa me aka mai musu da jawabi akan wannan ra'ayi nasu abu na farko aka ce in ma dai ya zanto ne hadisin an faɗa ne ma'ana ya gani ne kafin a yi hannun kaga wannan kuma daga baya an yi hani kaga ya ya ya goge wancan nan jawaz din ya zama an hana ko kuma ya zanto ya keɓanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in ya keɓance shi kaga tun daga abin da ya faɗa ai da bai ce wa mutane kuma kaza ba yayi dai shiru kenan hukunci yana kan maganarsa ba aikinsa ba ko ba haka sana hadisin abu ayyub al-ansari mutlaq ne bai ce wani abu ba sana abu abu abu ayyub al-ansari ya fahimci me cewa an hana yin hakan hatta ma a ne a gidaje domin shi da ya je sham ya ga an gina banɗakai suna kallon alkibla sun ji suna abin nan sai yayi ne sai ce fanan harifu ha wa nastaghfirullah ga shi ma har yana istighfari me yasa yake istighfari saboda an aikata abin da aka hana amma dai duk da cewa yayi kokarin sa ne na kaucewa to wannan shine ra'ayin da ya fi ƙarfi sai dai in ba makawa babu yadda mutum zai yi to kuma wannan in ya zama ba makawa to wannan yana da uzuri babu Kurujin nisa al baraz babin da yake ta mata su fita biyan bukata mata su fita biyan bukata ya halatta ko bai halatta ba ya halatta man sana da biyan bukata ko ai dan adam yana bukata ya je biya bukatarsa khurujin nisa ila baraz an aisha radiyallahu anha daga nan aisha Allah ya kara mata yadda anna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil layli matan manzo Allah sallallahu sukan fita da dare idza tabarrazna ila almanasi in suka fita dan biyan bukata sai su je almanasa shine guraben da ake biyan bukata a wajen garin Madina sai su je biyan bukata a nan ana ta wajen almanasa wa huwa sa'idun afiya shi manasa din sa'id ne guri ne fili ne afiya mai fadi mai girma mai yalwa shine afiya ma'ana a muttata ko wasa mai yalwa mai faɗi wannan gurin fakana umaru ya kulo nabi sa salama ahjib nisa'aka umar yakan ce a manzon Allah sallallahu alaihi ya ma'aikin Allah ka hana matanka fita ka tsare matanka ka hana su fita falam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu manzon Allah bai yi hakan ba bai ce da shi komai ba fa kharajat fa kharajat bintu zam'a wata rana sai na sauda yar zam'a matar manzon Allah sallallahu alaihi ta fita dan biyan bukata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-layali aisha'an da isha wa kanat imra'a wa kanat imra'atan tawila tana da tsayi ma'ana tana da jiki fa nadaha umar da umar ya ganta sai ikira ta yace ala qad arafnaki ya sauda mun fa gane ki ya sauda ke ce sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irsan ala an yanzila al-hijab shi fatan shi Allah ya saukar da hukunci cewa ya hana mata fita waje sai a ne kenan sai a ban kai a a cikin gidaje fa anzalallahu azza wa jalla alhijab sai ku Allah ya saukar da ayar hijabi wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda tana mana bayani game da cewa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan fita don biyan bukata domin su ma ɗan adam ne kamar da kowane ɗan adam zai fita ya bukaci ya biya bukatarsa kuma sukan fita ne da yaushe da dare su je wani waje da ake tashi manasa waje ne mai fili ne wato waje ne wajen gari mai yalwa don biyan bukata to a wannan hadisi daga cikin yana cikin hadisan da shi wannan makiyin sunar manzan Allah sallallahu alaihi ya sa a gaba yake kai farmaki da tara ga sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yana cewa Umar wai ya kai ma ya isa ma yayi magana game da matan annabi shi awa wai har shi ne zai wa manzo Allah umarni kenan yanzu manzo Allah baya kishin matansa a'udhu billah wannan makin sunna da yake gaba da sunna kuma yake bata hadisai yana faɗan maganganun munana daga ci akwai wannan hadisin me aibi bi shi a wajensa umar ya ce ya hajjibni sa'aka wai yanzu nan manzan Allah ba ya yake shin matarsa har umar na yake shike shi haka yake cewa shi kuma umar hikimarsa fatan shi a ce mata a yi musu bandakai a ina a gidaje wanne ya fi su rika fita waje ko su rika biyan bukata a gida wanne ya fi amma al'ada ta gudana cewa a lokacin ba a ne ba a gina kai a cikin gidaje sai ya ce ka hana matanka fita kuma wannan shi girmamawa ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ganin alfarmarsa da girmansa iya fahimtar ta kenan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi komai ba dan me saboda ai al'ada ta gudana cewa ba a kan a cikin gidaje fita waje ake yi me bi a cikin wannan hadisi fadin Umar cewa ya ma'aikin Allah ka tsare matanka wai fadin wannan aibi ne shi a wajensa dan me shi waye Umar har ya kalli manzo Allah ya ce wai ka tsare matan ka kenan ya fi manzo Allah ke shi a'a wannan ai jahilci ne wannan magana ka duba matsayin manzon Allah da Umar mana sallallahu alaihi wasallam baka ga abotar tasu ba baka ga kusancin nasu ba ka duba kai da wanda kake da kusanci kuma yana da matsayi fiye da kai amma Allah ya haɗa ku kuna da kusanci da abota ko da hulɗa don ka ce da shi wane a yi abu ka zamani me yi a ciki eh ne aibi kana tare da babban misali a ce gwamna ko shugaban kasa ka ce labai ina ya kamata a yi abu kaza faɗin wannan sai ya zama aibi kuma shi dalilin da yasa ya kyale yin shiru saboda abin ya gudana haka shi yasa ma ga hadisin zamu zo mu karanta a gaba cewa manzon Allah sai yake gaya wa matansa cewa kwa iya fita ku je ku biya bukatar tunda ai a lokacin haka ake yi kuma ba a hana ba kuma umar Allah ya kara masa yadda kowa da irin ɗabi'arsa ma'ana mutane kowa da yanayinsa ɗabi'a ta umar don ya faɗi wannan ai ba a eh wajen nan kaɗai ya faɗa ba ko ba haka ba ya yi maganganu da yawa na tunaninsa cewa a yi kuma Allah ta'ala ya tabbatar da shi a gurabe da yawa za mu yi ambato gurabe da yawa goma sha wanda umar ya yi magana kuma Allah yi ne ya tabbatar da maganar Umar Allah ya saukar da wahayi ya dace da abin da Umar ya faɗa duk muna iya tuno wajaje da dama wajaje da banda wannan kawai da yake cewa ga hana matan ka fita abu na biyu shine ce wai ya na wai yare ya rena Allah me ya shigar da shi harkar matan manzan Allah ina ruwan shi da su haka yake cewa wai ina ruwan shi har ya sa baki wai ce wai har ya ga wai yana yana muskura musu har yana cewa wai mun fa gane ki ya saboda ina ruwan shi da ita subhanallah ya ce fa gare shi Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum kamar mahaifiya take a wajensa haka Allah ya ce matan manzo Allah iyayen mummune ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka ah, matsayin Umar a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka duba ka gani da kuma ita matsayin na na sauda a matsayin uwa take ga mummune shi ko mummuni ne abin da ya faɗa yana kishin mahaifiyarsa ne ma'ana yana ganin ga abin da ya kamata iya fahimtarsa ko manzo Allah sa sallama a sa kaga ai yana da kawaici da abin nan bai ce da shi kala ba amma gashi Allah ya saukar da ni, da wahayi game da hakan daga baya dalilai da yawa sun sa an yi saukar da wahayi kuma ai akwai ma hadisin da aka rawaito Umar yana gaya manzon Allah Ta sallama ba iya nan bane ai hatta shiga gidan ko yace ya ma'aikin Allah mutane tunda ai shugaba ne kowa zai shiga gidan yace da wanda yake na kwarai da ba na kwarai duk zai shigo gidan kuma tunda lokacin ba a yi hijabi ba zai iya shiga cikin gida tunda al'adar mutane kafin a yi hijabi zai iya shiga gidan mutum kowa zai iya shiga cikin gida ba akwai umar ya an rawaito ya faɗi haka bai ce ya ma'aikin Allah kowa yana shiga gidanka ba iya nan ba ne to wai ita shi wannan magana da yi reni ne da kuma shiga abin da bai shafe shi ba in ji wancan mutum muna munana in ka ji abin ba daɗi yadda yake faɗa abin wanda shi ne a uzubillah bai cancanci a faɗa abin da yake faɗa ba yake aibanta matan manzan Allah sallallahu alaihi maganganu munana to amma wannan babu aibi a cikin wannan saboda matsayin umar da manzan Allah ta salama akwai kusancin da in ya gaya masa haka ba laifi ba ne ko manzan Allah ta salama ai ba tsaron umar yake ba ko ba haka ba in ba daidai ba ne ko kuma in bai yarda da abin da ya faɗa ai zai ce ba haka ba ne ko ce karka kuma faɗa duk zai gaya ba da yawa a guda bai da yawa an faɗa manzan Allah ya ce a yarkar a koma ba amma a nan sai ya shiru ba lokacin da ga gashi ma ai an lokacin da mutane suke shiga gidan manzo Allah suke zama in sun ci abinci ba za su tashi ba Allah ya ce me hmm. idza ta'imtum fantashiru karar Allah ya ce in kun ci abinci ko a tashi kawo gaban shi dan me kaga Allah tawar shi manzo Allah Allah ya faɗa yana jin nauyi dole a abin ya dame shi amma yana jin nauyi saboda wato eh, abin nan nauyi da da kunyarsa ba zai iya cewa mutane to a tashi a tauba kuma mutane ɗabi'ar sai mutum in zauna ita zama har dare ba sai Allah yake ku tashi ku tashi wai zafi in sun fantashi kaga a guraben da Allah ya saukar da wahayi akan to nan da Allah ya manzo Allah ya shiru Allah ya shiru akan magana duk wannan mutumin nan bai gani ba cewa lokacin wahayi yana sauka wa ai shine gurbacewar tunanin ma'ana idan abin ya canja dama shi matsalar matsalarsa ai neman matakaɗa yake duk inda zai kwakulo wani aibi a iya tunanin tunaninsa yake yake saboda haka ko ma menene ko abin ba na suka ba shi zai suka a kai duk abin da iransa bai yake neman ya samu wata gaba to in ya samu ko me sai ya canja abin to wannan mutum al'amarin ya yayi muni kwarai da gaske Allah ya yi mana sa. Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen sa Wani hadisi sai na Umar da yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana cewa ka tsare matan ka yana nufin su zauna a gida a yi musu wajen biyan bukata ba sai sun fita waje ba shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru yace qad uzina aqad uzina an takhrujna fi kunna, an ba ku izini ke gaya matan,'' ko iya fita in kuna da bukata ma'ana kaga wannan yake nuna ka'idar shari'a babu wannan al'ada ta gargajiya da ake ake ake a kulle babu wani kulle a musulunci kulle shine dai zaman gidan da Allah ya ce ga mata su zauna a gidajensu wa karna fi buyutikunna ku zauna a gida shine asali dama mata aure tunda ba kasuwa take zuwa ba ba gona take zuwa me za ta yi to sai ta zauna a gida sai ce wala tabarrajna amma in fita ta kama to kada ku yi fita irin ta jahiliya kenan ana fita ko ba haka ba yan gargajiya a zamanin da yanzu an daina ko su suke ta mutu ba za ta fita ba kulle ta a gida a ce an yi kulle ba za ta je ko an yi mutuwa a gidan ba za ta je ba bare wani abu wannan ba musulunci bane manzo Allah ya ce kad uzina an takhrujna fi hajatikunna ko mata an ba ku dama ku a iya fita in kuna da wata bukata kuma misali bukata dan adam tunda a lokacin baban da kai a gida ba za a je a biya bukata ba za a je saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa mata sa iya fita su biya bukata tunda maza ma na zuwa mana alal roci ɗabi'a ta ɗan adam yana bukata ya je ya biya bukata saboda haka an ba wannan izini din imam al-qurtubi mai littafin sharhin sahih muslim muktasar muslim yana cewa dangane da wannan maganar umar ga manzo Allah ta sallama na cewa ya hana matansa fita yace fa inna umara a cikin al-muslim kenan sharhin muslim fa inna umara ibn ibn al-khattab radiyallahu anhu waqa'a fi kalbihi, ya yace nufratan azimatan wa fa shadida min an yattali ahadun ala haramin nabi sallallahu alaihi shi umar yana da damuwa ne kada wani igano matan annabi ba fa ana nufin wai lullubi na waje ba a dama zana ke lullubi kar ma su fita a ga surar su kwata-kwata su zauna a gida shi irin tunaninsa kenan hatta sarraha lahu bi qawli har ma ya bayyana maganarsa na cewa ihjib eh, nisa aka ka tsare matanka fa innahunna hunna albarru wal fajir kowa ina ganin su ka hana su fita kar wani igansu ko a shiga gidanka walam ya zalika indahu ila an nazal hijab wannan ra'ayin bai gushe ba yana ganin haka har aya hijabi ta sauka ai ba iya nan ya faɗi maganar ba ya faɗi a gurabe daban-daban kamar batun giya ne da ke ce Allahumma me lafazin ma da yake cewa Na. bayyin lana fil bayanan shafiyan ai kaga lokacin da al'amura suke gudana dangane da giya yana roƙon Allah ya ce ya Allah sha'anin giya ɗin Allah kai mana bayani dai sha'anin giya yana tana har kuma a ƙarshe dai aka saukar da aya ta hana shan giya kenan dan ya ce Allah ya mana bayani akan giya ubangiji ƙara mana bayani sai zama aibi a gani to idan idan zuciya ta gurɓace tunani gurɓace to kuma dama komai ma za a yi shi ne a baibai duk abin da ya gani shi bai masa ba komai bai mabba to sai ka rasa mai yi masa shi kuwa me yake so sai ke ta wale mai zazzalika inda wa ila an nazar hijab wa ba'dahu fa innahu kana qazduhu yace nufin umar Allah ya khuruj na aslan in ji imamu al-qurtubi a sharhin muslim al-mufid fa afrata fi zalika amma ra'ayinsa din ya wuce ya wuce misali saboda ka ce mata ba za su fita ba gaba kuma su ma suna da bukatar kama kowane mai bukatar je su biya bukatar su yake cewa fa innahu mufzin ila alharaj wal mashakka hana fitar su gaba ɗaya zai jefa su cikin kunci da mashakka wal idrar bihinna a ce mace ba za ta fita ba tana cikin gida dindindin kuma alhali tana da bukatun da ba komai za a yi mata ba yace wannan akwai idrar cutarwa gare su fa innahunna muhtajat ila al-khuruj mata za su bukata fita walidhalika qala annabi sallallahu alaihi wasallam lamma ta'azzana ta'azzar bidhalika sauda da sauda ta ji ba daɗi da umar ya faɗi wannan sai ta gaya manzo Allah cewa gafa abin da umar ya faɗa sai manzo Allah yace kad uzina lakunna an takhrujna li hajatikum ku ci gaba ku fita in kuna da bukata ku iya fita kaga ya nuna cewa har yanzu dai wato shafaka ce kuma abu ne wadda haka ake yi shi kuma umar yana ganin matsayin manzon Allah kawai a tsare matan a gida shaksin su ma kar a gani alamar su ko aina to wannan shine fahimtar sa menene aibi a cikin wannan abin kuma da akwai aibi da Allah zai saukar da wahayi ko kuma da manzon Allah zai yi magana tunda manzo Allah ya shiru Allah ya da wa kake kenan da kake ta kenan Umar eh, manzo Allah ya yafi yafi manzo Allah ke dan ya faɗi wannan magana so wannan magana ta shi ta yi muni kwarai da gaske wannan hadisi da malam ya kawo ya nuna cewa babu laifi kamar yadda aka yi babi na maza su fita su biya bukata mata ma sa iya fita su biya bukata in ta kama kamar yadda wannan eh, juz'i na hadisin ya nuna kadrujin lakunna an takhrujna li hajati kunna su ma suna fita su biya bukata irin yadda mazaje ke fita su biya bukata su ma 'yan adam ne kuma hukuncin da ya shafi maza ya shafe su in dai ba abin da yake bance su ba ko kuma abin da yake banci maza kadai ba babu liftin jabil ma shine babin da ɗazu malam ya ambata ta ya yayi babi na cewa a iya yin tsarki da me da ruwa wannan babin kuma raddi ne ga waɗancan da suke ganin maza ba za su yi tsarki da ruwa ba sai dai su yi mai tsarki da hoge saboda al'adar larabawa haka take a wancan zamani sai musulunci ya cewa babu laifi kamar yadda mutum namiji an ba shi dama ya yi tsarki da hoge haka nan ya iya yi da ruwa bal ma ruwan shi ya fi tsarki an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda qala yace kan nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita dan biyan bukatarsa aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun mimma ni da wani gulam matashi mukan fita mu kai wa manzan Allah ruwa muna rike da salka idawa ma'ana mazubin ruwa wanda za mu kai wa manzan Allah salama dan ya biya bukata babu hamul al'anaza ma'al mafi listinja babin da yake cewa kuma ana rike anaza shine shine ah, wata 'yan yayin fita biyan bukata hamla dan zama nan filistinja wa fi riwaya wata riwaya min ma'in wa anaza za mu rike salkar ruwa ko kuma mazubin ruwa da za mu kai manzo Allah dan ya yi tsarki sannan kuma da wata estanda anaza yastanji bil ma sai manzo Allah ya yi tsarki da ruwa daga nan za ka magana ta kare cewa yin tsarki da ruwa abu ne da shari'a ta yi ne ta zo da shi ga manzo Allah hadisai da dama sun nuna yana yin tsarki da da ruwa ah, saboda haka anas dan malik Allah ya kara masa da yake bayyana cikin hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan rike salka ko kuma mazubin ruwa domin kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarki sannan kuma suka rike wata yan sanda idawa ai ina an saghiran mimma to in an ce idawa shine ina saghir wata wani mazubi dan karami kamar ka ce buta wanda ake zuba ruwa domin a kai manzon Allah sallallahu alaihi ya yi amfani da shi wajen tsarki sannan kuma sai a rike wannan 'yar sanda sandar malamai suka ce saboda shi manzo Allah ta in yi alwala to yakan nemi guri yayi a biyu to sai ya sanya ta a matsayin sutura sai ya sanya ta a matsayin sutura wannan yake nuna cewa babu laifi a yi tsarki da ruwa saɓanin waɗancan da suka ce ba za a yi ba sannan kuma har yanzu dai ga irin hadisin abdullahi dan abbas gashi a ah, shi wannan matashi anas da ɗaya matashin wanda ba ambaci sunansa ba suna hidima ga manzan allah salama su kai masa ruwa domin ya yi ainihin wato in zai je biyan bukata domin ya tsarki kenan wannan hadisi yana babu laifi ya sa yaro ya kai ruwa ko ya kai buta ga wanda zai je domin biyan bukata wato ya hidima ga babba babu laifi sannan kuma hadisi ya gabata dama a baya cewa eh, tsarki da ruwa abu ne wanda yake sananne a shari'a ga manzon Allah ta sallama haka yake yi sannan kuma a iya yi da me da hoge shine babi na gaba yace babun nahi an istinja bil yamin babin da yake yayi hani game da ayi tsarki da hannun dama ayi tsarki da hannun dama ana bai bi qatada radiyallahu anhu daga abu qatada al-ansari Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza shariba adukum fala yatanaffas fil ina idan ɗayanku ya zo shan ruwa kada ya rika numfashi a cikin ruwa wa idza atal khala in kuma ya je biyan bukata fala ya masa zakarahu bi yamini kada in shafi gabansa da hannunsa na dama wala ya tamassa bi yamini kada ya goge najasa da damacinsa kada ya tsarki da hannunsa na dama wannan hadisi yana dauke da fa'ida guda uku fa'ida ta farko shine cewa in mutum ya zo shan ruwa kada ya rika numfashi a a cikin ruwa wannan kuma ladabi ne sananne cewa in ka sha wani zai bukaci shi ma ya sha in ka kafa baki kana ta sha kana abin nan kamar raƙumi ko kamar dabba ga wannan duk numfashinka da abin da yake abin nan bakinka da waye duk ya dawo cikin ruwan da hanci da waye ga wannan wanda zai sha zai kyamata abin bal ma zai iya zamowa sababi na yada cuta sai aka ce manzo Allah sallallahu in zai sha ruwa ya tanaffas fil ma kan marra <coughs> na'am salatan yakan sha ruwa kuma ya tanfa sulina italatan ma'ana in zai sha sai ya kau da kai har so nawa ma'ana in ya sha sai kuma ya kawar da abin nan ya kuma sha har kuma ya biya bukatar ta ta ruwan ya sha ruwansa so mutum ba zai sa kwariyar uh, ruwa a baki ko moɗa ba ya yi ta sha ba yana numfashi a ciki wannan ba ladabi ba ne abu ne wanda aka hana makaruhi ne abin ƙi ne saboda wannan zai sa wanda zai yake da bukata ka hana shi ya sha ka kazantar da ruwan zai yi wani yana da bukata kuma in ba ruwa bane misali in madara ce kaga ai akwai matsala abinci ce ko ba haka ba ko kunu za wani zai sha kai kai haka kuma yana da bukata ka ka an abin nan in ruwa ne watakila a ce za a iya samun wani ruwa to amma in kunu ne ko madara ce kaga aka yi haka an yi an cutar da yawa sai aka hana saboda ladabi na musulunci makaruhi ne sannan abu na biyu sai yake cewa abu bayan ya ce falata na fasfil ina sai ke wai za a khala fala ya massa zakarahu bi yamini kada in shafi damacinsa a zakarinsa ko gabansa da damacinsa kaga wannan yana nuna daga cikin ladabi in mutum ya je ban daki kada in kama gabansa da hannun dama kada in rike gabansa da hannun dama sai dai da me da hagu domin takrimi girmama dama kuma waje ne na ƙazanta so bai kamata a sa hannun dama ba wajen rike gaban sannan kuma sai aka ce wala ya tamassa bi yaminihi kuma kada yi tsarki da damacinsa kada yi tsarki da damacinsa malik cewa wannan karaha ce ta tanziya ma'ana an hana haka cewa makaruhi ne amma larura ta kama eh, yayi to babu laifi amma ba a so hakan ba abin ƙi ne abin ƙi ne shi yasa wasu malamai suke cewa idan mutum zai yi abin nan istijmar to da hannun hagun duka zai yi ya rike da hannun abin nan da abin gogewar da gaban nashi duka da hannu ɗaya zai yi domin an ce kada ya rike gabansa da dama kuma kada ya tsarki da dama ga nan damar ita tana ne tana gefe duk da hagun zai yi duk da hagun zai yi an gane ko to wannan ya nuna ladabi na musulunci da kuma tsautata bisa al'ada dama ana yin abubuwa ne masu alfarmako ana gaisawa da dama ana cin abinci da dama abubuwa dai ma abin nan ko to kuma ya dace mutum ya rika yin kazanta da dama amma wasu sai ga ba su gane wannan ladabin ba ko hankici ne ko menene ka rike da me hagu in zaka yi kaki ko za ka sace hanci ko wani abu ka yi da hagu saboda daman eh, ana gaisawa da mutane kuma ana cin abinci da dama kuma ana rike abubuwa da dama ko ba haka ba wadda an fi amfani da dama ci bisa al'ada fiye da hagun nan hagun nan sai a yi amfani da ta wajen abubuwa da yake na kazanta dama kuma abubuwan da yake masu alfarma so ba daidai bane mutum ya face majina da damansa ko ya goge hanci da dama duk wannan baya daga cikin ladabi kuma ka zo bayan ka haka ka miƙa mutum hannu kaga wannan ba ladabi bane kuma baya daga cikin tsafta ta musulunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana waɗannan kenan wannan hadisi yana nuna cewa an hana a yi tsarki da mai haka dama yace annahyu an istinja bil yamin kada ayi tsarki da dama dama shine taken babin babu listinja bil hijara wannan shine babin da ibiyo bayan cewa a iya tsarki da ruwa sai kuma yace kuma a iya tsarki da duwatsu shine istijmar yin amfani da dutse wajen tsabtace kai an je biyan bukata yin tsarki ana abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda kala yace ittaba'tu nabi sallallahu alaihi wa kharaja li hajatihi na bi manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam lokacin da ya fita biyan bukata na raka shi kenan wa kana la yaltafit shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dabi'arsa baya waige baya waige saboda ai waige alama ce ta tawaya kana tafiya kana ma'ana me haka eh kawai ta baki a mana kawai ba gaskiya haka ko kuma wani wanda ya biyo ko mai kai a'a baya waige dama da hau fadanautu minhu nazo kusa da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ce da ni azghini ahjaran ka nemo mun duwatsu astanfid biha da in tsarkake kaina da su aw nahwahu ko makamancin haka yace da ni wala ta'tini bi'azmin wala raws kar ka zo min da kashi ko da kashin dabba fatai tuhu bi ahjar sai na je na ɗebo duwatsu bi tarafi siyabi a gefen rigata fa waza'tuha ila jambe sai na zo na zube kusa da shi wa aradtu anhu na juya na bar inda yake da yake in kawo na kawo na zube kuma na yi tafiya ta na bar wajen falamma kaza atba'ahu bihinna da ya gama biyan bukata sai ya amfani da duwatsun wajen yin tsarki babi na gaba yace babu la yastanji bi raud babin da yake kada mutum ya yi tsarki da kashin dabbobi an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda kala yace hatta <clears throat> nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaifa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je biyan bukata fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar sai ce in ka masa duwatsu guda uku fa hajaraini na je nema sai na samu duwatsu biyu waltamassu salis na nemi na ukun falam ajidhu ban samu ba fa akhadtu rawsatan fa ataitu biha sai na duba wani kashin dabba da na gani sai na hada na taho masa da shi fa akhadha al-hajaraini sai ya dauki duwatsun guda biyu wa alkar rauta ya jifa da wannan kashin dabba wa kala yace hadha riksun wannan najasa ce wani hadisai guda biyu idan mun duba taken babin di ya yi bayani akan na farko dai cewa ya halatta a yi tsarki da me da dutse sannan na biyu kuma ya ambaci abin da bai halatta a yi tsarki da su ba ina ga saboda lokaci za mu dakata a akan wannan hadisai darasi na gaba insha Allah ta'ala sai mu tashi akan hadisan sannan mu dora a cikin wannan babi na ko littafi na kitabul wudu abinda mu karanta bi Allah ta'ala ya ba mu lada Allah ya mana afuwa bisa kurakuranmu muna tawassuli muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da sababinsa maɗauka ya Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali a ƙasar mu Allah ka yaye mana dukkan damuwa ka yalwata mana cikin arzikin mu Allah ta'ala ka ba mu ikon gyara halayen mu Allah ta'ala ka ji kan magabatan mu سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك